Jam'iyyar MNRD hankuri mamba a ƙawancen jam'iyyun hamayya ita ce ta yanke shawarar tsayar da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman a matsayin ɗan takararta na zaben shekarar 2016 domin ta huce masa takaici daga shari'ar da ta ƙici ta cinyewa wacce aka shafe shekaru fiye da uku ana tafkawa tsakaninsa da ɓangaren abdulabo a game da maganar cancantar shugabancin jam'iyyar cds rahama wacce a ƙarƙashinta ne ya taɓa haye kujerar shugabancin niger a alif tara da da casa'in uku? mataimakin shugaban Amina da hankuri alhaji sa'idu yakuba ya bayyana cewa yawan da ake ta mulki na yanzu ana so a katar naƙi ga wasu manyan 'yan takara na ƙasan nan wanda suke neman dakarawa a zo a gani a wannan zaɓe da za a yi musamman ma mai girma Muhammad Usman. To mu kuma dokokinmu na fartinmu sun ba mu izini a ƙudiri na da bakwai Muna da izinin mu ɗauko ɗan takara ko na jam'iyye ko kuma na wani wuri. Saboda haka sai muka ga ya dace tun da mu dama shugabanmu Alhaji Sidi Mulai Hambali shekarun shi ba su kai ba inda zai aza takara to sai muka yi nazari muka cewarci mai girma muhammad usman muka ce to za mu aza ka takara ta jam'iyyar mnrd hanku sarkin yakin kawancen adawa bugu da ƙari kusa a jam'iyyar cds rahama bangaren tsohon shugaban ƙasar nijar alhashi dudu muhammadu ya tabbatar da cewa sun yaba kuma sun karbi wannan ta yi rahamar kanta muhammad usman ne ita don haka ke ganin jama'ar dambin jama'ar da suke goyon bayan Muhammad Usman yanzu suke farin ciki suke murna cewa shugaba Muhammad Usman ga wani ya samu wata mafita wanda ake ganin wannan mafitar kafin waccan shari'a ma har an samu mafitar da za a kasance zai tsaya takara kuma dukkan yan takara mu za su tsaya takara karkashin wannan jam'iyyar wannan yana nihin shugaba Muhammad Usman ya amincewa wannan ta yi kenan barai kwa tuni da bai amince da ba zan yi maganar nan ba ai duk mai son tsira to fa Allah hudu tsira ya zo ya biyo mu huta muna kiranin cewa jama'a kowa ya bi eh kowa ya bi to wanda ma bai bi ba mun bi mushi tayin na MNRD hankuri ya zo wa Alhaji Muhammad Usman din ne a wani lokacin da ake jiran jin matsayin kotun ɗaukar ƙara a ranar bakwai ga watan Janairun shekarar 2016 a game da shari'ar cancantar shugabancin jam'iyyar CDS Rahama yayin da wa'adin ajiye takardun takarar shugaban ƙasa ke gab da kawo ƙarshe a ranar 4 ga watan ɗaya na shekarar mai kamawa. abin da ya sa wasu ke ganin tayin na MNRD hankuri tamkar igiya ce ta tsinkewa tsohon shugaban ƙasar ta Nijar a gindin kaba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.